a cikin shirinmu na karfe uku daidai agogon Najeriya da Nijar wato biyu daidai ke na agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji cewa ana ci gaba da aikiwa da ƙarin tawagogin agaji zuwa Libya yayin da adadin mutanen da ake fargabar sun mutu ke ci gaba da karuwa. An yankewa wasu sojoji biyu hukuncin kisa a ƙasar Saudiya saboda zargin cin amanar ƙasa. A Najeriya yayin da kwamitin kare haƙƙin ɗan adam reshen jihar Kano ya fitar da rahoto akan yawan mutuwar auren da ake samu a bana. Wasu 'yan jihar sun bayyana dalilin da suke gani na haddasa mutuwar auren. akwai yanayi da aka shiga na halin jama'a da suke ciki hakuri ya yi karanci idan ba a kai zuciya nesa ba to za ga irin waɗannan abubuwan suna ta faruwa da rashin zaman aure tsakani da Allah da rashin sanin ilimin zamantakewar aure da kuma talauci kaɗan za ta faɗa ya hauta da faɗa a jamhuriyar Nijar hukumomin kasar ne suka ɗauki matakai don tabbatar da zaman lafiya da tsaron 'yan kasar muna dauke da karin bayani To muna dauke da kuma karin bayani akan alkawarin da hukumar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi na samar da kuɗi don taimakawa Najeriya wajen cimma burinta na yaki da yunwa da wadata al'umma da abinci. Amma kafin na sai Ibrahim Yusuf Muhammad ya karanto mana labaran duniya. ana ci gaba da aikewa da karin tawagogin agaji na ƙasa da ƙasa zuwa ƙasar libya sakamakon bala'in ambaliyar ruwa yayin da ake tunanin adadin mutanen da ake fargabar sun mutu ke ci gaba da ƙaruwa wani jami'in majalisar ɗinkin duniya jens laik ya yi ce hukumar kula da jin kai ta majalisar ɗinkin duniya na gaggawan kai ɗauki ga duk mutanen da za su iya kaiwa gare su we are sending in a particular specialized uh, Mr. Lark ya ce za mu aiki da wata tawagar kwararru ta musamman da za ta taimaka wa ma'aikatan agaji da ke ƙasa wajen daidaita ayyukan ceto. Tun da farko dai magajin garin Dana inda bala'in ya fi muni ya yi kiyasin cewa kusan mutane dubu ashirin ne suka mutu. Ambaliyar ta cinye gundumomi da dama na birnin bayan da wasu madatsun ruwa guda biyu suka fashe a ranar Lahadin da ta gabata. An sake samun wata girgizar ƙasa a Morocco kusan mako guda bayan girgizan ƙasa da ta kashe kusan mutane dubu uku. Mazauna yankunan tsaunin Atlas sun gudu daga gidajensu lokacin da suka sake jin sabuwar girgizan. In some remote places, helicopters are being used to evacuate. Wakilin BBC ya ce a wasu yankunan ana amfani da helicopter wajen kwashe waɗanda suka jikkata a girgizar ƙasar ta ranar Juma'an da ta gabata. Akwai kuma fargaban cewa duwatsun da ke faɗowa na iya sake toshe hanyoyin da ake amfani da su wurin sufurin kayan agaji. An samu rahoton fashewar abubuwa da dama a yammacin yankin Crimea da Rasha ta mamaye a Ukraine. Hotunan bidiyo a shafukan sada zumunta sun nuna gobara da hayaki da aka ce sun bullo ne daga kusa da yankin Yevpatoria. Wata majiya hukumar tsaro ta Ukraine ta shaida wa BBC cewa an lalata wani tsarin tsaro na hare-haren sama na Rasha. Russia's Ministry of Defense has not spoken of any damage. It only mentioned Wakilin BBC ya ce ma'aikatan tsaron Rasha bata sanar da tabbacin wata barna ba amma dai ta yi maganan harbo jiragen yaƙi mara matuƙi tare da ikirarin dakile wani hari na daban da aka kai kan wani jirgin ruwan yaƙi. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na BBC. An yanke wa wasu sojoji biyu hukuncin kisa a ƙasar Saudiya bisa zargin cin amanar ƙasa. kamfanin dillacin labaran saudiya ya ce an yanke wa jami'in biyu wani matukin jirgi da kuma wani sajan hukuncin kisa bisa laifuka da suka hada da rashin kare muradun kasa da kuma martaban soja an ce jami'an biyu sun amsa laifin bayan da aka kama su a shekara ta biyu da goma 2017 a lokacin da sojojin saudiya sun tsunduma a yakin yemen inda suke jagorantar kawancen yaki da kungiyar huti da ke samun goyon bayan iran 'Yan wasan babban gasan kwallon kafa ta mata na Sifaniya sun kawo ƙarshen yajin aikin da suke yi bayan sun amince da batun mafi karancin albashi. Yajin aikin da ya jinkirta fara gasar La Liga F da aka tsara farawa a makon da ya gabata. Ƙungiyoyin da ke wakiltar 'yan wasan sun ce mafi ƙarancin albashin zai kasance dala dubu ashirin da biyu da rabi. An dai fara tattaunawa ne kan albashin a shekarar da ta gabata lokacin da gasar La Liga F ta zama ta ƙwararru, amma shugabannin gasar sun ce bukatun 'yan wasan za su iya haifar da barazanar tattalin arziki. Lokacin labaran duniyan kenan daga nan sashen Hausa na BBC. A gaida Ibrahim Yusuf Muhammad ya karanto mana labaran duniya. kuma sai rahotannin da muke dauke da su a cikin shirin kuma za mu fara ne daga Najeriya inda hukumar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi alkawarin samar da dala biliyan biyu da miliyan ɗari biyar domin taimakawa Najeriya wajen cima burinta na yaƙi da yunwa da wadata al'umma da abinci a ƙasar. daraktan hukumar a najeriya mr david stevenson shine bayyana haka lokacin da ya jagoranci ayarin jami'ansa don kai ziyara ga ministar jin kai da yaƙi da fatara a ƙasar dr beta edu a birnin abuja kadir rahoton abdullahi bello mr david stevenson ya ce sun tattauna game da yaƙi da yunwa a najeriya da kuma ayyukan jin kai a kowace karamar hukuma a fadin ƙasar sannan sun tattauna kan shirin samar da abinci na majalisar ɗinkin duniya ya ce za a gudanar da shirin ne ta hanyar tallafawa ƙananan hukumomi wajen sayan abinci domin rarrabawa mabukata da kuma ba su tallafin kuɗi da na abincin kai tsaye. Daraktan ya ce don haka ne hukumar samar da abinci ta duniya za ta kashe dala biliyan biyu da miliyan ɗari biyar domin yaƙi da yunwa a Najeriya cikin shekara biyar masu zuwa. Mr. Stevenson ya kuma ce hukumarsa ta ɗauki sunayen mutum miliyan biyu da dubu ɗari ɗaya waɗanda za su ci gajiyar shirin. ya kuma bayyana fatan ci gaba da aiki kafada da kafada da ma'aikatar jin ta Najeriya domin cimma wannan buri. Jami'in ya dai bayyana aniyar hukumar wajen tallafawa gwamnatin tarayya don magance matsalolin jin ƙai tare da yaƙi da yunwa musamman ta fuskar wadata kasar da abinci. ya ci gaba da cewa sabbin tsare-tsare da sabuwar ministar jin kai ta kasar ta zo da su za su baiwa hukumarsa damar cimma nasarori masu yawa tare da ma'aikatar Tun da farko, ministar jinƙai da yaƙi da fatara ta ƙasar Dr. Beta Edu ta ce tallafin da hukumar abincin ta duniya za ta bayar zai taimaka wajen magance bukatun jinƙai da Najeriya ke fuskanta. Ta ƙara da cewa kakkaɓin yunwa a ƙasar na ɗaya daga cikin manyan ayyukan da ma'aikatar ta bullo da su don magance matsalar yunwa da buƙatar jinƙai a ƙasar. Dr. Edu ta kuma ce za a gudanar da wannan shiri ne domin magance manyan matsalolin da Najeriya ke fuskanta. Abdullahi Bello Dikinza sashen Hausa na BBC daga Abuja a Najeriya. To har yanzu dai muna Najeriya inda shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ya umarci babban bankin kasar da ya dinga shirya zama da masu harkar sufurin jiragen sama duk bayan wata uku don duba hanyar biyan su bashin kudaden waje da suke bin kasar da ya da dala miliyan ɗari shida. A kwanan ne gwamnatin Najeriya ta sasanta da kasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa bayan kasashen biyu sun dakatar da harkar sufurin jiragen sama a tsakanin su ga rahoton Ibrahim Isa. Ministan sufurin jiragen saman Najeriya Festus Kiyamu ya ce gwamnatin Najeriya ta damu sosai game da matsalolin da ake fuskanta a harkar sufurin jiragen sama musamman ma matsalar karancin kudaden waje lamarin da ya janyo wa kasar wani abu mai kama da kantar biyan bashi na kudaden wasu kamfanonin jirgin sama da ya kai fiye da dala miliyan ɗari shida. kuma a halin da ake ciki gwamnatin kasar ta dukufa wajen magance wannan matsala da ke yin tarnaki ga harkar sufurin jiragen sama. We also look at the area of forex availability. The current administration is aware that one of the setbacks Za mu duba batun samar da kudaden waje. Wannan gwamnatin tana sane da irin wahalar da 'yan kasuwa ke fuskanta a Najeriya a 'yan shekarun nan, wato rashin tabbas ɗin da ake fama da shi game da kudaden waje. gwamnati ta dukufa wajen ganin an wadace 'yan kasuwa da kudaden ƙetare kuma wannan ne ya sa shugaban ƙasa ya umarci babban bankin najeriya ya yi zaman sa na kowane wata uku domin daidaitawa da masu ruwa da tsaki da nufin magance matsalolin da ake fuskanta. Ministan ya ce shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sa batun inganta harkar sufurin jiragen sama a cikin batutuwan da yake ba su fifiko, kuma wannan ne ya sa ya daka bulaguro zuwa kasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa da kansa, inda ya gana da shugaban kasar don warware saɓanin da ya shiga tsakani, tare da farfaɗo da dangantaka ta fuskar sufurin jiragen sama a tsakanin ƙasashe biyun. gwamnatin najeriya dai ta ce ta yi wani shiri na inganta harkar sufurin jiragen sama a ƙasar wanda zai ƙarfafa gwiwar 'yan kasuwa tare da ƙara inganta harkar ma baki ɗaya kamar yadda mr festus Kiyamu ke cewa in order to attract foreign investors the government is already looking at the following areas to improve aviation business domin kwaɗaitawa da jan hankalin masu zuba jari daga ƙasashen waje gwamnati na nazarin waɗannan fannoni domin inganta harkar sufurin jiragen sama a najeriya waɗanda suka hada da samar da muhimman abubuwa musamman inganta na'ura da kan yi jagora wajen tashi da saukar jirage a manyan filin jirgin sama da gina titin saukar jirgi na biyu a filin jirgi na Nnamdi Azikiwe da ke Abuja da inganta filayen jiragen sama ta hanyar bayar da hayar su da kuma aniyar gwamnati ta bunƙasa unguwanni ko biranen da ke kewaye da filayen jirgin sama. Ministan ya ce gwamnatin Najeriya na maraba da manyan masu zuba jari a harkar sufurin jiragen sama waɗanda za su samar da jirage masu nagarta. Don magance matsalar karancin injiniyoyi da suka shafi jiragen sama kuwa, a cewar ministan gwamnati za ta taimaka bakin gwargwado wajen samar da kwararru da wuraren horarwa don cimma wannan burin. gwamnatin najeriya dai na ɗauka waɗannan matakan ne a lokacin da ƙungiyar da ke kula da sufurin jiragen sama ta duniya ke kokawa game da gazawar gwamnatin najeriya wajen biyan kamfanonin jiragen sama na ƙasashen waje kuɗinsu da ya kai fiye da dala miliyan ɗari shida. ibrahim isa sashen hausa na bbc abuja najeriya To Najeriya dai ta sake fadawa cikin duhu bayan na'urar samar da wutar lantarki ta kasar wadda kamfanin rarraba wutar lantarki na TCN ke gudanarwa daga Oshobo a jihar Oshin ya samu matsala. Wakilinmu na Lagos Umar Shehu Liman ya aiko mana da karin bayani. Gujewar wutar lantarki ta haifar da asarar dimbin wutar lantarki a fadin kasar. Wasu kamfanonin rarraba wutar lantarki sun tabbatar da faruwar lamarin a cikin wata sanarwa da suka fitar. a sanar da ta fitar a shafinta na x da a baya ake kira twitter da safiyar yau ta hannun shugaban sashen sadarwa na kamfanoni emeka eze kamfanin rarraba wutar lantarki na enugu ya ce yana nan a shirye kuma yana jiran samun umarni domin maido da wutar daga cibiyar kula da ayyukanta ta kasa da ke a Oshogbo. daukewar wutar lantarkin ta bai daya a wasu daga cikin sassan kasar da na zuwa ne bayan mako guda da kamfanin gudanarwa na tcn ya gudanar da bikin murnar cikar kwanaki 400 yana samar da wutar lantarki ba tare da wata tangarɗa ba tun a tsakiyar dare jiya ne dai garuruwa da birane da dama suka shaida ɗaukar wutar lantarki ta baktatan wani bincike ya nuna sashen samar da wutar lantarki na ƙasa ya yi ƙasa domin samar da wutar mai ƙarfi megawati 273 da ke fitowa daga biyu daga cikin sama da 27 masu samar da wutar lantarki a ƙasar kamfanonin rarraba wutar lantarki sun nuna wutar ta sauka da misalin karfe goma sha biyu da minti arba'in da ɗaya da tsakar daren jiya to ko 'yan najeriya sun lura da faruwar saukar wutar daga tsakar daren jiya eh gaskiya in dai wutan ya shafi ƙasa baki ɗaya ni zai yi affecting ɗina ta ɓangaren sana'a na wanda zai iya jawo min nima in ƙara kuɗi duba da wahalan mai da ake ciki Ina wace sana'a kake yi? Ni tela ne. Idan na fahimta yanzu duka kenan wannan yanki naku babu wuta kenan? Eh gaskiya jiya ne zan ce da gajiya ne ba mu da wuta. A yanzu present ya aiki da irin wannan sanarwa ga abokan hulɗarsa ta shafe da ya gasa wanda a baya ke kira twitter inda ya tabbatar da saukar wutar lantarkin ta ƙasa haka kuma sun sha alwashin dawo da ita bilaki da gaskiya gwamnati mai ci da su suwaji bola ahmad tinubu na ta fafutukar tabbatar da ganin cewa wutar lantarki ta inganta domin ƙara janyo masu son zuba jari a ƙasar a baya dai manyan kamfanoni da masana'antu sun kawar daga najeriya inda suka koma kota kasashe kamar ƙasar ghana umar shehu ɗan leman bbc hausa daga lagos a Najeriya. To a Legas ɗin da ke Najeriya yanzu karfe uku ne da minti goma sha uku haka lokacin yake a maraɗi ta jamhuriyar Nijar. Kamaru da Chadima duk haka lokacin yake. Aisha Sharif babba ki gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba cikin shirin za mu je Bangladesh inda za ku ji cewa an yankewa wasu masu fafutukar kan haƙƙin da adam biyu hukuncin zaman gidan yari na shekara biyu bayan samun su da laifin yada labaran ƙarya akan zanga-zangar da aka yi a 2013 amma kafin nan bar mu je jamhuriyar Nijar inda hukumomin kasar suka ɗauki wasu matakai kan abin da ya shafi zaman lafiya da kuma tsaron 'yan ƙasar hukumomin sun ce sun dakatar da ba da izini ga masu son shiga da makamai cikin ƙasar da kuma bullo da dokar da za ta shafi izinin ɗauka da kuma mallakar makamai har zuwa wani lokaci daga mai ga rahoton ila isufu A cikin wata sanarwar manema labarai ce ofishin ministan harkokin cikin gida ya bayyana cewa duba da halin da kasar ta tsinci kanta ciki ne suke sanar da jama'a cewa an dakatar da ba da izini na shigowa mallaka ko kuma ɗaukar makami har zuwa wani lokaci. sai dai a wani bayani da wani jami'in ma'aikatar ministan cikin gidan ya mana game da wannan sanarwa ba tare da ya yarda a naɗe muryarsa ba ya bayyana cewa dalilan ɗaukar wannan mataki su ne na kare ƙasa da kuma jama'ar da ke cikin ƙasar da dukiyoyinsu yana mai cewa barin kowa ya mallaki makami a ka iya kawo cikas ga wannan manufa haka zalika kuma in ji sanarwar an hana siyarwa da siyan kayan soja da ma dukan wani abu da ya shibanci tsaro da amfani da shi ya yi wajibta ga dakarun ƙasa kaɗai hakan yasa aka umarci hukumomi da su kula su kuma sa ido don tabbatar da an yi amfani da wannan doka ta hakan ne kuma za su kama duk wani mutum da ya saba wa waɗannan matakai a cikin sanarwar ta biyu kuma da sakataren ma'aikatar ministan cikin gidan ya sama hannu hukumar sun yi kashedi da kausar murya suna cewa duk da hannun da suka yi can baya sun lura da cewa har yanzu ana ci gaba da sai da man fetur cikin jarkoki a ayamai da kuma a wasu yankuna da ake fama da tashashen hankula da matsalar tsaro inda sanarwar ta ce binciken da hukumar suka gudanar ya gano cewa kungiyoyin 'yan ta'adda da wasu 'yan fashi ne ake saidawa fetur abinda ke ba su damar kai ma al'umma da jami'an tsaron kasar hare-hare. don haka ta hanyar wannan sanarwar manema labaran ma'aikatar ministan cikin gidan ta ce a karo na karshe tana kara nana ta haramcin da aka yi wa gidajen sai da mai na sai da fiye da jarka biyu na lita ashirin da biyar biyar kuma sanarwar ta bayyana cewa duk wanda aka kama da wannan laifi za a tuhume shi da aikatawa ko haɗa baki wajen yin zagon ƙasa ga tsaron kasa waɗannan matakan wani bangare ne na tsare-tsaren majalisar CNSP da gwamnati na neman inganta tsaro da magance barazanar da ƙasar ke fuskanta musamman a wannan lokaci. Jima'ila Isufu, BBC Hausa daga Yamai, Jamhuriyar Nijar. Idan muka sake komawa Najeriya a jihar Kano wasu daga cikin magidanta sun fara tofa albarkacin bakinsu game da rahoton da kwamitin kare haƙƙin ɗan adam ya fitar cewa a bana aure kusan dubu ɗaya ne ya mutu a jihar. Kwamitin reshen jihar Kano ya ce adadin mutuwar auren ya ninka wanda aka samu a bara abin da ke kara fito da bukatar wayar da kai da samar da tsare-tsaren da za su taimaka wajen rage mace-macen auren. Daga Kano ga karin bayani da Zahara Dillawan ya aiko mana. Kwamitin kare haƙƙin bil'adaman ya ce bayanan da ya tattaro da kuma ƙorafe-ƙorafen da suka samu daga ma'aurata a sassan jihar daga farkon shekarar nan zuwa yanzu ya kai dubu ɗaya da tamanin abin da ya rubanya wanda aka samu a bara. Jami'in kwamitin Comrade Hafiz Sanusi Sanka ya ce jami'ansu daga ƙananan hukumomi sun shaida cewa al'amarin sakin aure ya tsananta fiye da tunani. Kusan ɗari tara da casa'in da tara a auren ya riga ya mutu. Galibin su kuma matasa ne ba sa wuce 'ya'ya biyu a tsakanin su ko uku ko hudu wanda su ne suka fi yawa. A kaso daga ciki akwai guda hamsin wanda suna gaban kotuna kuma suna jiran hukuncin alkali. Akwai kuma kaso da yawa wanda ƙungiyar alhamdulillah ta samu dama ta sulhunta su wanda akasari ma ba mu sassa su a ciki ba saboda kasantuwar su ba su ne matsalar ba kuma ba su ne abin da muke so mu an karar da mutane ba a kai. Ko al'ummar Kano za su ce game da wannan matsala? Ga abin da wasu ke cewa. Da rashin zaman aure tsakanin da Allah da rashin sanin ilimin zamantakewar aure. shi ma yana haifarwa da kuma talauci wata ba ta da sana'ar da za ta yi ballantana ta samu ta kula da yara sai dole in mai gida ya dawo a gurin sa take jira shi kuma ya dawo a fusace saboda shi ma ya fita bai samu ba to kaga anan dole ba za a zauna lafiya ba kadan za fada kadan za ta faɗa ya hau ya hauta da faɗa ina ganin akwai yanayi da aka shiga na halin jama'a da suke ciki hakuri yayi karanci wannan da shekaru kusan sha biyar zuwa goma da suka gabata ba irin wa'annan agogon idan ba kai zuciya nesa haka ba to za ga irin waɗannan abubuwan suna ta faruwa mata su yawanci wasu ba su da tsafta babu biyayya su kuma masan gaskiya mutum bai gama riƙe gidansa ba ya gamsar da su da abubuwan da ya kamata na buƙatun rayuwa sai kuma ya je ya ƙaro aure su ma kuma mata babu gyara a gida babu ladabin da za su kula da 'ya'ya ko su ba su tarbiyya wata ma babu ba ta isasshen tarbiyya ta yi wa ƴatta balle ita ma in ta yi auren ta samu ta zauna lafiya ta yi haƙuri da rayuwa malamai da sauran manazarta na ta bayar da shawara shawarwari game da yadda za a magance wannan matsala ta sake-saken aure. Malam Ibrahim Khalil malamin addinin musulunci ne a Kano. Namiji daina garaje na saki ita mace kuma ta daina hasala. Na biyu lalle namiji ya sani cewa abin da yake sa aure zuwa lafiya kalmomi masu kyau yabon matarsa da ziga ta da kodata da tausa mata musamman yanzu ake cikin wannan hali ya zama cewa ne mata magana mai daɗi lalle ne ya zama su daina garajen zuwa wajen magabatan su daina shigo da wani mutum na uku a harka aure. Abu na hudu shine su sani cewa abin da yake taimakar da aure zama lafiya fahimta mace ta gane abin da mijinta baya so ta bari shi kuma ya yi kokarin yaba mata akan kowane abu abu na biyar shi ne duk lokacin da matsala ta taso a tsakanin su to in suna cikin fushi kada su yi hukunci kowa ya hakuri sai kowannen su ya wuce yawan mutuwar aure matsala ce da ta zama ruwan dare a kasar Hausa kuma watakila wannan dalili ne ya sa hukumomi a Kano suka bullo da shirin auren zaurawa da 'yan mata tare da yi musu bitar aure da basu jari bayanai na cewa yara ne akasari ke shiga halin kunci yayin da aure ya mutu inda da dama daga cikin su ke shiga gararan ba da tsince-tsince a kwararo zaharaddin lawan bbc hausa daga kano a najeriya Ƙungiyoyin agaji da dama sun isa Libya bayan bala'in ambaliyar ruwa a yayin da kuma ake ci gaba da fargabar karuwar adadin waɗanda suka mutu sakamakon ambaliyar. Tun da farko magajin garin Dana ya kesa cewa kusan mutane dubu ashirin sun rasa ransu. Karautan da Zubairu Ahmed Kasarawa ya haɗa mana kan wannan batu. tawagar masu ayyukan ceto daga kasashen duniya ciki har da masar da turkiya da kuma tunisia sun isa kasar libya da lokacin da ta'adin da ambaliyar da ta auku a kasar ke da bayyana a rana ta allah wadanda suka tsira da rayukansu a yankin dana na ci gaba da neman mafaka a gine gine asibitoci da makarantu baya ga kokarin tona baraguzai da suke ta famar yi domin neman yan uwansu da suka bace magajin garin darna ya ce babban abin da ake nema cikin gaggawa a yanzu bai wuce tawagar kwararru da za su iya gano garawakin jama'a ba saboda akwai fargabar barkewar cutuka sakamakon yawan garawakin da ke warwatse a ko'ina a yankin duk wani kokari da ake don ganin an samu nasarar aikin ceton ya haɗu da cikas sakamakon tsawon shekarun siyasar ƙasar ta na cikin wani yanayi da ya haifar da rabuwar kai shugaban hukumar lura da yanayi ta duniya petri talas ya ce da ba a samu haka ba akwai yiwuwar a iya kaucewa yawan jikkatar da aka samu sakamakon ambaliyar ruwan. If would have been a operating meteorological service. Uh, da a ce akwai hukumar da ke lura da yanayi da ke aiki yadda ya kamata a kasar da za a yi fitar da gargaɗi wanda wannan zai taimaka wajen kwashe mutane da wuri zuwa wuraren da ba su da haɗari wanda hakan zai rage yawan waɗanda suka jikkata ba za mu iya kare banar da ta shafi tattalin arziki ba amma dai za mu iya rage yawan hasarar idan da a ce an ɗauki matakin da ya dace. proper services in place. Wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya James Larkey ya ce tun da farko hukumar bayar da agaji ta OCHA da ke ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniyar ta hanzarta kai ɗauki ta hanyar kai kan agaji da kuma kwashe jama'a. There are tens of thousands of people who are displaced. akwai dubban mutane da suka bace ba ga haka kuma ruwan sha suka gurɓace kuma dole ne mutane su sha ruwa sannan idan suka sha za a iya samun barkewar cuta wannan zai zama an samu mutane sun kamu da cuta ko ma mutuwa idan har ba mu yi kokari muka dakatar da hakan ba wannan mutumin mai suna salah ya rasa yan uwansa da dama a darna the minutes and the hours are so so slow man mintuna da sa'o'i ba su sauri ko kaɗan akwai dubban mutane da ke ƙasan baraguzan suna neman masu taimakawa wannan shine abin da kawai nake cewa muna neman duk waɗanda za su iya taimaka mana cire waɗannan garawaki suna buƙatar martabawa suna buƙatar a ce an yi musu jana'iza ta mutuntawa an san kan ba za a iya sake busa musu rayuwa ba amma dai akalla ya dace a ce an yi musu sutura ta mutunci shine kawai abin da nake cewa That's Ƙasar Libya na da gwamnatoci har biyu da ba su ga maciji da juna abin da ya haifar da cike suka kasa haɗa kai wajen ɗaukar matakin gaggawa game da ta'adin da ambaliyar ruwan kasar ta haifar. Dab da aukuwar ambaliyar ruwan ko wace gwamnati ta sanar da nata gargaɗi daban abin da ya haddasa rincaɓewar lamarin. A gaida Zubair Ahmed Kasarawa da rahoton da ya haɗa mana. To a Somalia wato sama da mutane dubu ɗari hudu da ke rayuwa Afirka a yanzu haka suna koyon karatu da rubutu. albarkacin sabuwar manhaja mai suna Daris wanda ɗan kasuwan nan kuma ɗan gudun hijira ɗan asalin Somalia mazaunin Burtaniya Ismail Ahmed ya kirkira. Rikici da sauyin yanayi da kuma rashin ababen more rayuwa na taka rawa wajen haifar da kuma baya a fannin ilimi a nahiyar. Ga dai ƙarin haske a cikin rahoton wakiliyar BBC Sarah Moneta. tana jiwo kiran sallah daga nisa hodi na shirin gama yin abincin rana tana sanye da wata doguwar rigar a baya ja tana aikin tsaftace muhalli a babban birnin somaliland da hargesa tunaninta wannan shine kawai aikin da za ta iya yi amma a yanzu a lokacin cin abincin rana hodan ta ɗauki wayarta ta fara yin abin da ta taɓa tunanin zai yi ba wayar ta yi ne mai eh, wajen waxaanan ku barbaaray miyii A lokacin da nake karama, ba na iya samun kuɗin zuwa makaranta kuma na girma a karkara. Watanni biyu da suka gabata wata abokiyar aikinta ta ba ta labarin wata manhaja mai suna Daris wacce ke koya wa mutane karatu da rubutu. Duniya ta zama sabuwa a gare ta. Yanzu zan iya karantawa da rubutawa domin nan gaba ina fata in samu matsayi mai girma fiye da aikina na yanzu. Somaliland ne ta ayyana 'yancin kai a cikin shekarun 1990 a lokacin yakin basasa har yanzu ba amince da ita a matsayin ƙasa ta daban ba. Amma a yau ta fi sauran sassan Somaliyan kwanciyar hankali. Rikice-rikice da aka kwashe shekara da shekaru ana yi da kan farfari sun sanya yankin ya zama wuri mafi fama da karancin ilimi a duniya. Asusun tallafa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya yi kiyasin cewa kusan manya uku cikin hudu ba za su iya karatu da rubutu ba, kuma yaro ɗaya cikin hudu baya zuwa makaranta. Ismail Ahmed Kinan ya zo Birtaniya ne a matsayin ɗan gudun hijira a lokacin yakin Somalia, kuma daga baya ya samu nasarar zama ɗan kasuwa a fannin fasaha a lokacin wannan annoba. taimako da aka bayar ya kai ga haɗa man hajjar daris wacce ake amfani da ita kyauta kuma tana aiki a kan layi ba tare da intanet ba Daya daga cikin abubuwa na musamman a ƙuryar Afirka ta gabas shine nasarar hada-hadar kuɗi ta wayar hannu. Domin haka ya ba mu damar amfani da wayoyin hannu don magance wannan matsala ta ilmantarwa. A da yakan ɗauke mu zuwa aji don koyon harshen uwa, kuma yanzu muna da dubban masu amfani da su. wannan tsari na da nufin warware matsalar da kananan hukumomi da ƙungiyoyi masu zaman kansu suka daɗe suna kokawa a kai peter cuomo shine shugaban ilimi na asusun unicef a somalia yawancin jama'ar makiyaya ne kuma 'yan karkara an killace su wasu daga cikinsu suna kan tafiya ta cirani da dabbobinsu yana da matukar wahala a wani lokaci a ci gaba da bada ilimi tare da waɗannan yaran yayin da yake yi wa raƙumansa rakiya zuwa wajen kiwo don samun ciyayi masu tsayi matashin kuma makiyayin raƙuma idanunsa sun dukufa bilhaƙi da gaskiya kan wayarsa kuma rashin iya karatu na iya sa rayuwar yau da kullum ta zo da matsala mubarak ya san da wannan sosai kalin ka yanzu zan iya karanta dogon labari zan iya karanta sunayen abokan cinikina da kuɗin da suka biya akan manhajar duk lokacin da zai iya yakan zauna a ƙarƙashin inuwa don ɗaukar darasi ta wayarsa yayin da raƙumansa ke kewo a cikin ciyayi kamar mubarak sama da mutane dubu ɗari hudu da goma a cikin kusurwar afirka yanzu suna koyon karatu da rubutu da wannan manhaja ta daris a gaida umar shehu yan liman da fasar rahoton sara moneta wata kotu a bangladesh ta yankewa wasu masu fafutukar kare haƙƙin ɗan adam biyu hukuncin zaman gidan yari na shekara biyu bayan samun zirin laifin yaɗa labaran karya akan zanga-zangar da aka yi a 2013. A yaushe dai Adilur Rahman Khan da kuma Asam Nasiruddin waɗanda ke aiki a ƙungiyar kare haƙƙin Adam ta Odikar na musanta tuhumar da ake musu. Ga Zubairu Ahmed Kasarawa da fasara watan Abrasan Ethrejan. 'Yan fafutukar Adilur Rahman Khan da Asim Nasiruddin sun kuma bankaɗo dubban laifukan da suka hada da kisan 'yan adawa da batar da ɗaruruwan 'yan adawa da aka shafe gomman shekaru ana yi a ƙasar Bangladesh. Ana ganin kamin nasu na da nasaba da wani rahoto da suka wallafa shekaru goma da suka gabata game da zanga-zangar da wata ƙungiya mai rajin addinin musulunci ta yi. An kashe ɗaruruwan mutane a taho gamar da ta auku tsakanin fararen hula da 'yan sanda. To a farkon wannan watan Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa mutanen biyu sun fuskanci barazana tare da musgunawa A bara dai gwamnatin Shaka Sina ta soke lasisin kungiyar inda take zarginta da hannu wajen bata sunan kasar. An ji wani mai babutuka na cewa matakin da aka dauka na yanke musu wannan hukunci ya zama tankar mummunan sako maras dadi ga masu gwagwarmayar kare haƙƙin jama'a a kasar ta Bangladesh. Amma duk da haka gwamnatin kasar ta musanta dukkan zarge-zargen da ake mata na hannu a musguna masu sukar lamirinta da sauran 'yan babatukar kare haƙƙin bil'adama. A gaida Zubairu Ahmed Kasarawa ta fasar rahoton Abrasan Ethel yanzu kuma bari mu bari mu ji kanin labaran da kuka ji tare da Ibrahim Yusuf Muhammad. Ana ci gaba da aikewa da karin tawagogin agaji na kasa da kasa zuwa ƙasar Libya sakamakon bala'in ambaliyar ruwa yayin da adadin mutanen da ake fargaban su mutu ke ci gaba da karuwa An sake samun wata girgizan ƙasa a Morocco kusan mako guda bayan girgizan ƙasar da ta kashe kusan mutane dubu uku. an sami rahoton cewa wasu abubuwa sun fashe da dama a yammacin yankin crimea da rasha ta mamaye a kasar ukraine an yanke wasu sojoji biyu hukuncin kisa a kasar saudiya bisa zargin cin amanar kasa a gaida ibrahim kuma duka duka da haka muka kawo karshen shirin wanda masu abdulkadir muktar ya shirya daniel ocha ya hada mana sauti aisha sharif babban nake sallama da ku daga nan sashen hausa na bbc